السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ترى جوة بيو watan safar hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in bakwai da wata daya da kwana sha tara hmm? ya kiwi wata ɗaya ne ba shi ne kwana sha tara ba <laughs> wata daya da kwana sha tara a bai tota biyu a sha ne na biyun bai cika ba a shi ne sha tara yau ba to kaga an ci wata daya kaga an tsora da kwana goma sha tara tun da nake faɗi da yau kuka gane kullum ji na guje kawai ko ala ayyati halin Allah baraka wa ta'ala muke roƙon ne mana da dace da muwafaka na duniya da lahira don karshen sunayen layin karshe layin ƙasa ɗaya layin karshe a shi ne wadau a karanta ka ce ba tare da na ba wala shakka na je shi amma a ƙarshen inda aka tsaya da babu wala shakka hmm? ai na ba zai a ƙarshe ba ya ce ce mai na farko inda aka taso to ai karshe ya ce misalin an ce karshe ai hausan ka za a yi kaga inda aka ce karshen inda aka dawo da wani ko to saboda kanan ana so hata tambayoyin in ake musu kiriya saboda ana tambayan ka gaje ka samu wani tambayan ka zan bi ni biyan biyan samu wata in ta yi daidai zan sami su dauri saboda kanan da ce ma eh, tun da ma layin farko tafsiranmu daban-daban ba wanda na san irin na ne ba kasar da kanan wannan bula shakka can abin nan ne tsakiya ne maza ce a ayan farko wala shakka anna falla rizkin lahi a ainihin kalkafu falalan arzikin Allah farko da in ka duba an halittawa da yi. ka sha ruwa ba sai ta kalice ka tukuna ba. kyautar Allah babbar kyautar Allah a kan ta farko halitta halitta halittu da yi yadda sai kyautar da masu fara riski ba'adi halkihi ba'adun a kan sashen halittan kiki da sashi duk yadda maman ka ta wahala kai ma ka kai masu ka dubi bala'in da kake ci a kan yayanka hmm? tashi gaggiyar da ba shi haka ake da bayyana shi ke yau hmm. Hmm. sama ko baya hmm, don in kama ne ni daga shi babu sama ƙarshen la'ayi ke baya mai ce eh, Itu, ini dalam gano ta ki gina da wani wala hmm? to aikiya kenan layi na uku kace ai inda ma a kafin manar ayan ce ɗaya biyu uku ta ce wata hakiku da ya rikice an ta ce maka ta hakiku a bayan an yi maganganu daban-daban wannan ya ce wannan ya ce wannan za ko a ce za ta ɗauki kaza ma'ana za ta ɗauki kaza za ta ɗauki kaza to an aka dunkule kowanne ya yi kama sai a ce gaskiyar dai wannan magana an na ma'anar haraji wal haraji wahidu wato ba ta ciwo ne ma ba inda ta ma'anan ma'anar abun gaba ɗaya وأنهما لغتان فصيحتان قراءتان سبعيتان ثم بواسي خلافا لمن زعم wanda dauke anna baina ma'anahuma farakan wanda ke da bambancin tsakanin al-kharaju wal kharaj nina mai dauka anna al-kharaja ma tabarra'ta bihi shine kharaju wanda ka dauko ka bayar da shi haka wal kharaju ma maka adau abunda biyan shi ya kama ka kai musu amfani da wani abu za ka biya su kaza Masha Allah, ƙauluhu ta'ala. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط لناكبون lallai nan da la nuna da akhirati ba su imani da lahira ba wato ba su imani akwai wata rana nan bayan duniya ta fare akwai wata ba za a tashi daga nan ne a koma can akwai ranar da masu mutuwan nan za su dawo wanda bai mutu ba ma ba yana sa zai mutu ko kafa ko nesa to akwai tabbas za a kare to kuma a lokacin nan akwai tabbas rana na biyu ko duniya ta biyu za ta bayyana ko a ce rayuwa ta biyu za ta zo ita ce ranar la'ila to ba su yadda da ita kada suke ayyukansu aiki da ba za a tambaye su ba. Hmm? Aika ga dume wayo, baya daukan za a tashi sai dai kila tunaninsa bai kai can ba yana maka magana da kaza kaza kaza kaza kaza amma a zuciyarsa ba haka ya ke ka ba wannan bai da imanin za a dawo don da ina da imanin za a dawo ko kuma yake ne ne bai da shi hmm, ko menene ya sa ike neman imawa yau ya kora ka a shi da tafiyar kwacinsa to kaga wannan bai da imanin za a dawo dole za ga ya bautse daga gaskiya ya kama karya na na anil ko ya tafi onal bafila sun saki gaskiya da kafan cewar in ka zo kai min wayo za mu haɗu gobe ka bani kayana ko za mu haɗu gobe a saka min cuta fa da kai ina da san da ba za ka yi min ba sai da ko in tunani ne bai zo maka ba ko baka fahimta da akwai nau'in rashin fahimta da lokaci kan same ka ka san wannan abu haka ne amma kwata-kwata na ka taɓa ba shi tunani ba ka sai dai irin wannan amma wa'inda ba su yi imani da lahira ba su ne da na lanakibuna a sai a kullum za ka sami su ba sabbin hanya sun bude karkata su ne daga hanyar sun saki hanyar da ake so a sai ka ga mutum kusan kaman ka ce Allah ya halice shi bai san ya ji tsakiya idan na bi nan ya yi idan na raba haka ya yi idan na tsalla ta nan sannan na je ta can ya yi to kai ne su gaba kafin hanyar da ka shi ko hmm? haka zakarar jalla wa'ala fi haɗe da ayatun karima annan lazina la yi omino na bi a shekaru likin karikimul basa saboda suna musun tashi waljaza da fasiyya za a tashi in an tashi za a sakawa kowa abinda ya aikata kuma mai sakayyan nan ya san har sake-saken zuciya na ke bona a nisirari masu bauɗewa a kan hanya daga san fashe hanya ba su ko tare da su ba sa yi da za ka ritsa su ya saki hanya ka dirtse ya tsakiya sai ke da dare ka yi haƙuri ka yi haƙuri da shi utan ku wallahi wane ya mun ce Allah kuma zai saka maka sannan ka yafe mana wal muradu bis sirati abinda ake nufi wannan siratu alladhi hum nakibuna anhu wanda suka bauce daga gare shi as-siratul mustaqim ni kakkan hanyar nan al-muwassilu ila al-janna al-mazkuru fi qawlihi qablahu وإنك لتدعو وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم صراط مستقيم شين والله ومن نكب عن هذا الصراط وان يكوش يبوطي يسكي وانا هنيا المستقيم يتولين كيدك وانا هنيا يكيت تاشي دخل الجنة بلا شك فلدخل النار بلا شك والآيات الدالة على ذلك كثيرة أي دفق نون ذاحي حقنا ديوة كقوله تعالى في سورة الروم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون amma ka ga wa'annan da suka yi taurin kai an ce suka yi banza da abin da aka cin wa kaddabu bi ayatina ma suka karyata ayoyinmu wani ƙa'il akhirati haka nan suka karyata faduwan gobe kiyama fa'ula'ika muhdaruna fil azab wannan za a kawo su azaba cikin ta wa ma'ana qawlihi lanakibuna al'adiluna anhu sun bauɗe daga hanyar ha'iduna ainihin ha'iduna sun yi banza da abincin har kansu kawai suke za ka jije da misalin a ce maka kai ne aka tara jama'a za ka sai ka shugabance su to kasan muddin aka yi zobe suke ba za ka ce nasara ba suke tsubin nan da aka yi sai an yi tsubin zama za su yi su huta to shi kenan sai ka ga ko halitta shi shi dai wannan mutum ka nuna shi da mugaye ba shi da ruwan mugaye to amma halinsa bai da dai duk an aka taru ana aiki gaba da sai ware in jama'a kowane kire sai hada ake bu. a tafi ɗungun gaba ɗaya ana tafiya wa'annan na ce ta nan wa'annan na ce ta nan wa'annan na ce ta nan ana fama kuma da masu zarau-zarau a tsakiya wanda ba sa aiki ba sa nan ba sa can tun ba warewa aka yi ba to shi ina nan haka haka ɗari, a tafi shin halitta ce daga Allah shi ce a duniya ya ƙi ginin ya haɗu da jama'a sai koma gefe fara aikinsa amma ka kalle shi kabu yadda za a yi misalin a ce maka dangana shi zuwa ga mu to sai dai farnar da ike yi ta fi karnan wanda bai zo ba irin wannan rashin zuwa fa don in ba akwai wanda ke sama da shi ba wanda zai duka masa bawa shi ko cikin jama'a to ma na kare zama to kuma ya za a yi wannan sun ware ka basu wancan su ware ba ka basu aka tun da yawa da zai a wasa ko wani ma ya samu yawa ne wanda ma ya samu yawa ne wannan ma ya samu yawa ne da isa mutum aka ƙauna ka kan irin wa'annan za ka wahalu sai dai ya kamata idan aka baka aiki a gaya maka iya ƙarfinka a aiki don kana iya wuce ƙarfinka a ce ka taɓa mai aiki amma iyaka a aikin nan wanda irin abu zan iya yi wa ma'aikata in ba min yadda nake so ba wannan irin abu zan iya yi a kaza don tabbas aka baka jama'a sai ka ce kai dai kuma tsakaninka da Allah kake kawo dole ka da shi to tun tauri ma sai ka ce masa za ka iya ce masa wani kusa ce to wanda ya ga zai aiki da kai misali wanda ba ka son aiki da shi ka damun da shi duk wanda ba zai maka yadda ka tsara bai sa ka san zurfin sa kenan ba zai zake ba in ko zai zake sai ka masa iyakawa. amma an ba ka bakin ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba wani ma kawai zan da ta kai wannan ba zan iya zuwa aiki da shi ba sai dai a musulunci ba haka ne ba shi ne wanda ya sa ba ce ce da wane a aiki ba zan iya yi ba da wane yana da yana sama da ni duk abin da na ce sai ya juya min an ba ka dama sallama shi ko yana ga shi malamin ka ne ko yana ga shi ne wanda ya rike ka ko yana ganin shi na da martaba kaza ko wace irin martaba yake da ita idan aka ce aiki an shugabantar da wani da dole ka bi shi dole ka bi ana gama aikin ka sauka daga mutanen ka don da ya kamata an yi aikin an gama ka ɗebo mutanen da kuka aikin da su ka zo ka tsaya to kuma me za ka kira shi malam za ka ce mai gida za ka ce jallabai za ka ce ga jama'anka mun je mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza Allah ya taimaki mu yi mana shi wani dan abun da ba a rasa ba a yi dai ga jama'a kan kasan dawo ya biyu goma ga goma nan ga goma nan ga suna so talatin aka ba shi ga jama'a ka in ka ga dama ka na gode abin da aka fani Allah ya sa ka dalili daga nan ka sauka daga nan amma in dai ba mu kai martaban haka ba a tafiri a dawo ri to sai dai Allah ya kawo wasu su amma ba mu ne za mu yi ba sai dai fatan a wannan canci cancin mu ajiye wani abu da masu zuwa za su yi aiki sai amfani Allah ya ajiye shi amma dole haka ce kuma za a iya tafiya ba a wani kai da kake so a saka shugaba ba dole kai za a sa ba Ba mamaki kana da illoli wanda mutane wanda suka sani sun san illolinka ana ba ka barna za ka yi kai kuwa wajen ka kana ka cancanta kuma tsakani da Allah ka cancanta ba ka zama da kana akwai wanda babu wani abu a zuciyarsa wankaciya ce shi kaza kaza a shi za ka ɗauko ko ina gefe كان يروكي كذا وانت بدوي بيك دو وصلنا عمرو بن العاص جاء أبو بكر جاء عمر جاء عبد الرحمن بن عوف عصوا عنين رضي الله عنه لما سيدا وانت مسلون تشكرا جاء انك روك جاس روك جاء جري كذا عائكة كذا أتن عائكة كذا أتن أنت ممن أدرسا dare ya yi idan a kunna fitilla ya ce kar wanda kunna da kowanne kunna wuta har su abubakar su kuma ji duba fi irin na umar ba lokacin yana sabar umar wanda menene shi ne komanda ba a kunna wuta ba ba ma ba mai maka shishigi ya kamata ya kamata ba za a yi ba a yi in ka shi ga shawara ne ka kalli shawara ta in ta ka karɓa waje ba za a yanzu ba ni ne wani ka sani ba wani ne da ban yanzu saboda kanan ana gama yaƙi kafin ya zo nan ma abubuwan da suka auka kawai ya zo ainihin abin nan kwanan nan ya musu ruwan kama da abin ruwa ana ta alwala ana sallashi ko ita yamma wani sallawa shi ana gado da rai ai ustadu ka ruwa za ka yi alwar za ka yi nama so ba yi ke su yi aka yi fata-fata a gari ana kallon su suna zuƙa suna shiga wancan gari suna zuƙa suna shiga wancan gari sun gudu sun koma ta aka tarkata abin da aka tarkata aka ce masa mu kana satan mu gama da zai fi a gidan ramar tafi iya nan aka tuwo mu ba ba mu umarni sama da nan ba aka juya ka kawo gidan da ya ka gani wani a nan take zai balle mace ni gidan zan mun da haka ni gidan zan tafi tun da ba ka jin maka yaron banza yaron wani ta idan za ka ta shugabansa yaron banza kai shi ne mutumin banza mutumin wofi ya tsara tsarinsa ka zo za ka rusa masa Aina, أين sai masu ka dubi fa usama an shekara sha har umar ya goma ga Allah ina masa wasa na taba ya taba shugabanci ya koma ya tsaya a gefe ya ce wa mu yau ai an gama mazar uwa radiyallahu anka an gama amirul mu'minin an gama amince shi ne wanda Allah ya dora shi a kan manzon Allah ya dora shi a kan mu shugaban mu shekara sha yana ba shi daraja sana shugaba kai shi wannan usayin kulle ana igala da ra'ayin igala kowane ruwa muka sha ne wanda ruwa muka sha mu kam da mu sha ba da ba والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى في سورة الروم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون موت ومعنى قوله لناكبون عادلون عنه حائدون غير سالكين إياه شيء ما هو أوتي شيء أحسن شيء لأنك نون حائدين ko Allah zai taimake su su bari sai ɗan ƙwari ɗan ƙwarori uku ko hudu kawai su ci gaba da hira abin su suna taikin su suna taikin su ga mutane can suna ake ba zan su ba daidai ne ba kuma kana aiki da aiki kake tukur ko da kafin mutane duka aiki wannan ɓallewa da kai akwai haɗari illar ta tafi aikinka syaitan ya kalah maka wannan wa huwa ma'ana wa huwa ma'ana ma'rufum, ini fi kalam al-arab wa minhu qawlu nasaybi khalilayya min ka'abin alamma adaituma. bi la tafad la tafsil كما أب... أيكم ولا تفكركما أبدا كأبو من اليوم زوراها فإن ركابنا جاك كتي عنها وعن أهلها نكبوا شيني محل شيء قليلية بقينا جاك كباوة alamma ko alama hadaituma ba ku shirya ba bi zainaba ba ku gano inda zainab take ba la tafaqi kuma kada zai abada kada zainab rasa ku kawo kada zainab ta rasa ku ku yi kokari da zuwa kuna ziyartar ta kenan madadina yana da yau mai zuraha daga yau ku duka ziyartar ta in ta ku in kuka ganta na gamsu kamar na ganta فإن ركابنا دواكم جدات الجبن كاشغرين درات تشانها وعن آلها نكو سمس تفكى فكيهانيا سولا فكيهانيا سولا فكيهانيا إذا سنبيو تري وقوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيان يعمهون ne ne na talage ba jam'u na ki bace ba to ai wannan jam'i ne na kabu na kabu jam'u na ci ba ai ana ai adilatun anha mutaba'idatun anha wa an ahliha shine ayan saboda kadance haka walau rahimnahum Allah Ta ce inda mun jin su. muka rahama musu wa kashafna ma bihim muka yaye abun da suke fama da shi min la lajju fi tughyanihim da sun ci gaba da zama cikin su. an ɗoro wasifa kayya kayya kayya wannan kuka maza kuka mata kuka tsofaffi kuka yara kuka masifa duk wannan wasifar da ake ciki da za a yaye ta za su ci gaba da tsiyarsu ne. Haka na wani mutane sai da halakarwa. Kada bayyana al'ayati al-muwaddahata mun yi bayanin ayoyi masu bayani lima da alaihi hakil aya. Min annahu ta'ala ya'lamu yana sanin ya'lamul ma'aduma alladhi sabaka fi ilmihi ya san babu wanda ya riga ya a ilimin Allah annahu la yujad ya san abin da ba za a yi shi Allah ya san shi Allah wuce da inda an same shi ma ga yadda zai zama kaifa yakunu fi suratul an'am ya ya zama sota fil fil kalami ala qawlihi ta'ala walau ruddu la'adu Ya yi babu ne ba a mai da su ba suna ta neman a dawo da su a dawo da su to Allah abin da bai kaddara shi ba ya san shi yace da ma za a maishe su duniyan irin jiya za su yi la'adu liman hu anhu wa innahum lakadibun shi nan kawai fa adana zalika an i'adatihi huna wa qawluhu fi hadhihi al-aya lalajju fi tughyanihim da sun fada cikin shishigin nan nasu saurin kan nan nasu ya mahuna suna masu kiwon lalajjo ya mahuna ainihin fi tsukuyanki allajaju huna a tanadi ci gaba da abin da aka hana mutane fil kabul والضلال والطغيان Shi ne ta طغيانه wa huwa kufurhum billah wad'a'uhum lahu al da jingina wa Allah ya yayi can kiristoci na isa dan Allah yahudawa can suna uzairu ɗan Allah larabawa suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne wayo ah, ainihin aulada ah, ko lahul aulada wa shuraka وقوله يعمه لا يترددون متحيرين لا يميزون حقا من الباطل وقال بعض أهل العلم على عمه هنا فعل على ألعمه مصدر أمي القلب شين رشن بين الزوجة ما كان سوى الزوجة عمه والعلم عند الله